ƙwarar da duk amfani da suke mora samun nasara a wannan wata da albarka yadda muka fara cikin alkhairi allah ya samu gana cikin alkhairi ya alhamar rahimin ina tamboyi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم وإياكم إلى اليوم الآن حتى ayar da take cewa in ma akin da siyama ila kai wasu fa har yanzu malam akan sai dare yayi taurari sun fito eto kana neman ƙarin bayani kan wannan aya ta 186 a cikin al-baqara Allah ya ce kun ma akin musiyam ila kai wala tubatun wa antum aqifun bil masajid Allah ta'ala ce sannan ku cika azumi zuwa dare Sosai sai ce wasu suna nan sun sun kafe a kan daren nan sai fa idan taurari sun fito suku su sha ruwa dalilin su wannan aya Allah ya ce ku cika azumi zuwa dare sun kuma a fahimtar su in rana ta faɗi ai ba dare bane sai idan taurari sun fito suku to wannan ko shaka babu kuskure domin mai bayyana mana qur'ani shine annabi muhammad من الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحل آية 44 mun saukan maka da ƙur'ani don ka yi musu bayani saboda haka idan kai ka ce eh, ayal Allah ya ce gare ka koma zuwa ga mai fassara ƙur'ani wanda Allah ya ba shi ya jira ta gudu ya jira ta idan wani ai bai jira ba rana na faɗuwa yake shan ruwa ashe shi ne daren kai ne baka gane ba idan ka kace kai za ka tafi bakar ra'ayinka to ba a kan tuba da Allah kake ba ya ji ka fahimta na saura ka wannan bata ce wannan kai kuskure na taɓa ganin irin wannan wataran a wani gari washi oromi musulmi ne malam an sha ruwa na kowa ya zugo zugo da kobi a فشيء أي من يجلس المعد إلى الليل ce bari da su da kuma kuskure ai allai a nan rana na faɗuwa shi mai daren dalilin haka annabi ya nuna a ji fahimtar da kai da kuskure domin ya ce na ba ku ka yi bayani ya kuma yi bayani saura ka wannan kan ce kuma kuskure ne Allah ka gyara fahimtar na'am wa alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Allah ya kara bayan cewa haske dangane da inda ake cewa kai na tare a to ai wannan ai kamar formula ka gane waɗanda ba sa cin gado su ne aka tattara su a cikin wannan kamar ka ce formula din kamar ka ce misali bodma bracket of kaza kaza misali ta ga ai formula ko ba wanda ya san lissafi idan ka ce nepa ai ka ga ainihin abbreviation ne aka ta gaita to haka shi ma'anar h lakarin ko waɗanda ba sa cin gado su ne an baki da shi mai ruwa da namun da kaula sandara da zaira da kaunakai ko ka ce kaho su ne ba sa cin gado su ne aka tara aka ce ish lakarin kauli ainun adamun istihlal duk da ya faɗo ba rai ba magana gado game da shi wadda ba shi gado na biyu shinun a shakku filmon waye riga mutuwa ka ɗauki misali idan mata da miji allah suka hau mota zuwa tafiya sai suka yi haɗari suka da aka zo kan gawa su an kasa gane wani riga mutuwa don ba gana gana gana saboda ba a da saboda kaga shi fa gado wanda za a gada a tabbatar da ya mutu wanda zai ci gado a tabbatar da yana da rai to yanzu nan akwai gado tsakanin mata da miji ba mu san wa za a ba gado ba domin mun san riga mutuwa to shi ne a shakkutul mai ba san wa ga mutuwa ba kun ji na biyu to sai dai a zamanin irin na yau kar a yi sauri in likita zai yi amfani da na'ura da kwarewa ya gano mana cewa a eh, autopsy din ko kowane irin suna misali suka faɗa ya nuna mana cewa eh wani shi fara zai a samu haka in har an samu da su ne aiki da maganar likita da zan kwarewa a gane ko amma in muka zo muka tarbi sun mutu da musu wari nan babu gano magana da gane shi ne shirin karo na kuna fahimta ta na uku ish laka sai lamun dan li'ani dan da aka yi ilimatariya da ta shiga ba Allah kuma ya faɗi wannan a cikin sura da lamba 24 ka ɗauko aya ta 4 zuwa ta biyar misali Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu لمن الصادقين in أن العزم عليه إن كان من الكاذبين ce الله شيء ويدروا عنه azab? أن تشهد عن سنة إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين mutumin da ya ce da matarsa cikin nan ba nawa ba ne a cikin yana tumata da ni to ciki zai kanshi da kanshi ne ta ce to nawa ya ce ba na ba ne to a biyu gaban alƙali ya rantsa ya ce wallahi tallahi ba ciki na ba so hudu haka Allah ce a a ba arba'a ta Allah الرنقوة كبير شيني التي والخامسة أن أنت لا إنكار من الكاملين ألا يسيني من إنك أيائك يجيك الناشي تيبا ناشي شيني أن لا عسى الله عليك فاكي تشيك أنت أرجع كايناتا كيفكم أدوك تبنجي إكاكم أتتي والله الله أيائك يجيك حصوا بقوك إتكم سألك والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين الله يبشي بيته إن دينا دي بسياج كن دعوش فكاد أنا يا لما تنجلي جلي شيء أكيد هذا شيء أن شيء كل ولا كم تنزل بشيء ولا شيء كل اللي أعصابه من كذي هو النبأ يا لما تنجلي ba dama kace masa dan jini saboda rantsar da uwar ta yi ba dama kuma kace dan aure saboda uban ya kore shi to ya zai yi ne ba zai shiga da uban ba amma zai gaji uwar dan li'ani shi ne ish illata ainun mhm, shirin zini lamun li'ani aha sai kafin jiko sai kafin kaulasar shine kufur babu gado tsakanin musulmi da kafin Kuma ba ka bane to amma ina zuwa ya halatta mutum ya auri kirista ya halatta ka aure da yahudiya da sai ka aure ta sai ka mutu ko ta mutu za a ci gado na a ci gado tsakanin ku ya kuke shiru to abin da ke wajen ta gado aure ne kuma ku aure tsakanin ku amma kirista ce gita. za ga za ku gado tsakani ba gado ba mu dalili saboda la yarithu al-kafiru al-muslim wa al-muslim kafir ba mu gado aure wani abu ne kuma daban har ma in za ku ɗauki fitowar ibn taymiya idan mutum ya aure mace kirista ko bai yahudiya sai ta mutu kuma tana da ciki to ba za a binne ta a makabartar musulmi ba kuma ba za a binne ta a makabartar kirista ko yahuda ba ya za a yi ce sai dai a samu wani fili can daban filin famfa da ke a binne shi amma fuska suna kallon yamma saboda shi yaron fuska suna kallon alkiyar ku duba saboda bai shi kallon yaron ke ba fatawa ce na shigo muku da wannan kari ba to daga ish biyu laka, kafirci kuɗi kenan sai kuma arrika bauta bauta ta kama da kin gado شين الإمام الراهبي يقول يتي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة رفق وكسر واختلاف دين فصنف ليس الشك كاليقين هذا هو هذا ترى الرفق ثابت ثابت مثل إذا ما استاذن باو هوني وبابا طبعا إذا كي ذكايا من لكم وينا ميت إذا مثل ينا دباو ƴaƴan ba ba za su gano ba saboda da shi da an duk mallakar sa a lokacin da ake bukata kun gane na dan ka tambaye na kan wannan formula din da ke wani maka so ainun adamu isra shinun ashaq kin lamun al-li'an kafun kufur ra'un rik kun gane sai zai razayin zina ubillah dan da aka yi zina aka yi shi family tijariya saboda gado a gidan aure ake kafa shi da malami ce asbabu mirasil wara salata kullum yufidu rabbahu al-wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarith sabab abinda ke sa a ci gado guda uku aure abin ba ya auren ba yaron ya zama dan gaba da fatiha dan kwararo ne da haka ba zai gaji wannan mutumin da za ka ɗauka uban shi ba zai gaji shi amma ita ƙora uwa in za a rasa suka ce zai gaji uwa kuma illar da nake Allah ka tsire sannan kuma kuma faɗi nawa kenan ishi za ka rizku yawa ya kafin ko ɗakilu kisa wanda biyu ya kashe wanda yake son ya gaje shi to sai a haramta mai kisa ɗin gado ننكنش من استعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من استعدل شيئا قبل أوانه عوقب ويعاقب بحرمانه يا إذن قاوة مثال يا روي شيء وبن شيئك يا متدوليات وما يأتي مكيانا يا كتابة لأن الهندات كيف يشعر بني تجارب وبعد ذلك أكشن الشيء ما فهم بني تجارب Allah kashe mu da tabewa ko mace ta halaka mijinta dan ta yana da kuɗi da yawa kada ya mazaya aure wata sai musharaka sai ta kashe shi to ba za su gada ta sai a haramta ba. ga shi dai Allah ba ta gada amma tun da ga abu sai a ta shi ne wancan ka'ida wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi sai a yi masa ukuba ta hanyar hana shi ka ji ma'anar waɗannan abubuwa ina fata ku rike don Allah abin da muke so in aka yi bayani na ilimi a dinga rikewa a rubuta ba ka zo gobe ka ce wallahi malam bara malam ka ce kaza kamar na suna kuma sai na manta ya kamata ka rubuta shi ilimi yana da tasiri da dabaibai dabaibai ilimi rubutu haka saka shi ma kutuba kabba wa ma fadla farra imam shafi'i yana cewa al-ilmu zainun والكتابة قيده قيد سيودة بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة يتي إلي من سيل كما كان فروتين يما زمز أبن دك فروتو نمارا يا دماغو دجداد دريوة دوائي وائي مزك أوليشي إذا كفروتو كان فروتا تبس سكين جماع إن يبسي to kai ne kai galbotaranci da tsotostanci in ka sayo ragon layya ka bari a filin allah ta'ala ta yi kal aka sace kuma ka ce ai allah ya kaddara sai mace kai wata da to ilimi daga cikin abin da ke rike maka ilimi in kana bukatar ya zauna to ka rubuta wannan shine bayanin allah ya samu dace tambayi sun kare ko to dan shege zai amsa sunan wannan uban a ah, kware kuwa tun da ta uwar ta kore ta ce san faɗar zunubai ubanci shi ne wannan bai kore shi to amma ya rantsu ita ma ta rantsu ya ta tsaye sai a raba su har ma suna cewa ba aure tsakanin har abada al-musala'ina to ya amsa sunan wa wannan uban bisa dalilin rantsuwar uwar ko da ya yake ce shi je ka kaya ke shi kuma zai amsa idan ma na nan Allah zai shi ne ahkamul hakimina na fatan gane ko tun da ba zai amsa sunan uwa misali ce yusuf mai muna misali ba zai a shari'a kana nasabta kanta zuwa ga uba ne a halas sun gare jelan burakumi da za mu yi ina so mu ɗauko sunayen sahabban nan guda goma ne su nake so mu dinga bayani a kansu tun daga sai na abubakar har na kashi waɗanda aka ba su aljanna nan guda goma tunda muna da ragowar insha Allah muna da ragowar kwana ashirin nan gaba ina tsammani na to za mu samu su goma ne ba lebe ne kullum samu amma dai guda goma nan in mun samu mu riskar da su <coughs> to su kun za mu shiga jiya ne ku shimfiɗa ne da hajjaj ibn ila al bahd al sulam za mu fara da abubakar dai ko da ba yau ba amma ga ta fasa na shi abubakar yana da lakabi guda biyar ana ce masa siddiqu ana ce masa atiqu kuma ba atiqu ba atiqu sunan ke na ɗor wani mutaka wani ke ce ku da ke saboda akwai siddiq atiq mana ana kiransa kuma al'awwahu ana kiransa wato su subhanallah ku suna mini afahibu ƙwarai idan ya kula lissahibi أنا كما كرنشي الأتقى وسيجنبها الأتقى ولن الله روك مقدمة كنقوم بمقارا كان سيدنا أبو بكر الله يكيمه مجيب آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب نعم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى wala tublamuna fatila an kiran ta saba'in da takwas daidai cikin wannan sura ta Allah ya ce alam tara shin baka gani ba duba ka gani kalli waɗannan da aka ce da su kufu aidiyaku yanzu ba yaki farko suna koma jibin musulunta ina jihadi yake Allah ce su dama da za mu Allah ce kalle su lokacin da aka ce da su ku fu a ya ku kame hannun ku gabarin yaƙi kawai abin da ake so wa aqimu sala Wani ana kiransa al-ahdul makki a makan Ku dai tsayin da sallah ta ko ba ka ba wa atu zakata ku ba da zakka daga bayan salan ma ku ci ba alaihi mulkitalu lokacin da suke koma jin yakin shi ya zo da aka je da lokacin da aka fito an rubuta jihadi yanzu ko fito ina wancan jin? ina azamar take sai Allah ya ce ne idza fariqum minhum yakhna sai ga wani jama'a cikin sun fara zuciya suna tsoron mutane a ah, suna da yawa kun ga adadin kuwa ai ku ne jiya kuka ce wallahi arin kayan na ba ga lokacin da Allah ce kalle su suka fara tsoron mutane ka hashe Allah kai kansu yadda ya kamata a tsoraci Allah au a da hashiya ko tsoron ma har ya fi haka muni wa qalu suka dinga cewa rabbana ya ubangiji lima kasabta alaina qital ubangiji ka kuta mana yaki yanzu kaji jiya mai suka ce yanzu ma to sai Allah ta'ala ya fayyace mana su alamar imanin suna girgidi ko san girgidi ko yana rawa idan ba su kama hanya irin ta munafinci ba dan me ka rubuta mana yaƙi akan mu ya Allah laula akhartana ila ajalin kare ina ma ka san jinkirta mana zuwa dan lokaci dan mu shirya ta da kan mu shirya ba ku ta koma ya Allah qultu ga ya musu mata'ud duniya kale daɗin duniya da ɗan kaɗan don duniyan kuke dukewa to daɗi na duniya ɗan firiri cakurkuri kalloro ne bai taka kara ya karya kai bai ma ja abawa ya tsinka ba ballantana ya taka kara ya karya ta kusan abawa tsinka ta ba wahala to daɗin duniya ba haka ɗar kaɗan malam yake halin duniya wa mafi ha jami'an سوى ظل يزول مع النهار فقاطرها طريق الزعل أنا وإن كان الحديث على السواء أو نوري wai duniya da abin da ke cikinta kamar inuwa ce da take bushewa da bushewar rana mai yunƙurin zama a cikin duniya sari'ul za'ani anha mai saurin rabuwa da ita ne ko da yana da kwaɗayin zama a cikinta ya ce fa inna mata a duniya na kalilun وما يجد القليل من المتاع وصار قليلها حرجا حسيرا تشبط بين أنياب السباع يتي دائم جونيور وما أطيب الله يبالي يرى كما ولن دائم ماني دائم دوالا سامو كيف هذه كاسا مزاكي أما كون شنك تقول كتشل دائم لنا أبو أسا كون غاني هوتا دونيا كنا فيه وعلا ba shi gara ka tsaya ka yi wahala wajen bin Allah saboda in ba ka wahala bin Allah ba ai ka wahala a banzan bazara da karo ta ki aure ta zauna a gidan miji ko marin ta miji yayi ba na ci ai mari bane ai dai ta samu lada ko da ta ki sai aka fasa farba giya akan ta a gidan gidan giya to ka kenan ba ta maro mari irin na sunna ba akwai marin sunna ko ta ki ya sha duka da kwalba irin na fasikanci ma'ana dai in ta kuno ta'alamuna fa ya ya'lamuna kama ta'alamuna in kuna jin kuna shan wahala wajen bin Allah yau kafirai su ma suna cin kwakwa wajen aikin nasa amma ku wa minan min na? ko kuna kauna daga Allah abinda su ba sa ma tsammani ko kaunarsa Allah ka dace da mu kan diga diga ya rabbul alamin barka suke cewa ubangiji laula akharta ilaina ka jinkirta mana ila ajalin karibin zuwa wani lokaci ɗan ƙarami shi ne kamar da muka ji Allah ke gaya muku daɗin duniya ɗan kaɗan ne Wani akhiratu amma ita lahira Allah akbar Allah akbar Allah akbar khairun ita ce mafi alkhair hmm? an adam yana da kwanaki guda biyar a duniya duk mutum kwanakin sa biyar ku ji su yawmun mashhur da yawmun mawrudu da yawmun la farko cikin yawmun da yawmun mashhur da yawmun mawrudun da yawmun mawudun da yawmun mamdudu su biyar mafudun mashhurun mawrudun mawudun mamdudu su da ka kuma ba sai muku bayani sauran ba rana ta ƙarshe al-yawmul mamdud ran lahira ke ita ce rana wadda ba ta da ƙarewa sam rana ce ga ta nan ba iyaka ita ku duniya ko ba a gaya maka ba yanzu muna farkon ta ko tsakiya ko ƙarshen ta na tambayar ku bani amsa ina nufin duniya na gaba daya in ka a ƙarshe ake koko da yana bunta. karshen ta mai aiki annabi sallallahu yana cewa lokacin da Allah ya aiko ni tsakanin aiko ni tashin kiyama nisan kamar haka ne yace lokacin da to yanzu da aiko manzon Allah zuwa da Allah shekara nawa to yace tsakanin aiko da tashin kiyama nisan kamar haka ne to Allah tsakanin wannan yarba zuwa nan kilomita nawa ne kwanci na kira kilomita ai babu to in ka fahimci haka to ka fahimci duniya a shirin karewa kuma wani malami yake cewa azanul mar'i hina tsufi yaki وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محاه يصير كما بين الأذان إلى الصلاة yace kiran sallar da wasu ke yi a kunnin jariri ba wasu na kiran sallar ba a kunnin jariri tare da hadisun bai inganta ba musamman ma hadisun za da kama. bai inganta ba har shi ma na kiran sallar amma a kai yace kiran sallar da wasu ke yi a kunnin yaro duk inda aka kira sallah tun da an kira ta za a yi ne sai ce kiran sallar da ake a kunnin yaro amma a jinkirta sallah sai in ya mutu inda an kira sallah ta san ga ce ka kuwa yace shi ke nuna maka ashe rayuwar kamar kiran sallah a masallaci ne zuwa ta da sallah kun ji hikima ko gane hikima ba yace a kuji waƙar da kyau azanul mar'i hina ya ci. wai kiran sallar da mutum ke yi a lokacin da jinjiri ya zo amma wata akhiru salatu ila mamati a jinkirta sallah a kan shi zuwa lokacin mutuwa hmm? dalilin ashe yar manuniya ce ashe annan hayata tafiyo ashe rayuwa duka duka kamar tsayinta tsakanin kiran sallah ne da tare sallah ya nuna maka mai duniya za ta kare ta ma ɗauko hanyar suna alamomin ga sunan manzo Allah ya bayyana idan kiyama ta tsara su duniya ta tafi tashi ‘ya'yan zina za su yawa Shin amana zai yi wauta da ce dukiya za ta yawa ce za a yi ta yin kashe-kashe shi wanda ya kisa bai san da mai kisa wanda aka kashe bai san laifin bai idan Allah ba a faru za a nemi ilimi ba don Allah ba don kwalin duniya kawai a tuzu ba ma yi a sarkarwa mai karfi zai sun ne marasa 'ya'ya su ce ma iyayen duniya za ta takura da zama to ita ba ita ne take gani ne ƙauyenku da ka taso shekaru talatin in ka je sai ga wani ya tsoke Allah ka ce to ai muna yara wurin na da faɗi yanzu a kai zunna suna hmm? ka akwai adireshi adireshi da ke nuna cewa kiyama ta karato ba ma sai ka faɗa ba Allah ce ikkar mace sa'atu wal shaqqal kamar ba Allah ya faɗa ba kiyama ta kusato tunda wata ya sauko ya dare akan dutsen jabal abi Sai na abin da muke cewa bisa wannan ayan girma Allah ta'ala ce min wal akhiratu khairun lahira ita ce mafi alkhairi amma liman ittaqa ga wanda ya tsoka Allah Allah ka sanya cikin da Allah na jaddada maganar taqwa wallahi malam Allah na jinjina maganar taqwa tsoron Allah tsoron Allah saboda abun Allah ba ka da kasuwa idan ba ka ba da kuma taqwa shine yi ni ka ban na bari ka zo na lafiya Allah ka ba mu ita fili da ɓoye kuma ya ce inna akramakum inda Allah asakum inna Allah alimun a aya sha uku zuwa arba'in da tara kenan ba magana kabilar ka bace matsayinka agun Allah takawa ka ga bilalu sai na bilal bakar fata ne irin amma saboda takawa dan aljanna ne ya shi ba balarabe ba abu lahabin dangin annabi amma tsinanin ne dan wuta saboda rashin takawa wanda yake girma gun Allah mafi tsoro Allah ka ba mu wani amin wala tuzlamuna fatila ba kuma za a zalunce ku ba fatila daidai da bantorin dan wato rufin hankin da biyu aya ta gaba أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله نعم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله نعم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول أينما تكون دك إن دكك يدرككم الموت mutuwa za ta kai muku mutuwa ba ka da maɓoya daga gare ka mutuwa ba ka da ba ni da ba ku da ba ku da ba mu da malaba inda za ka labe gabarin ta saboda mahalicin ta ya ce aina ma ta kone duk inda kuke yadda masu bari muku tambaya tambaya ta ta shin wani ce aina ma ta kono yadda kukumul yujrukukum saboda su ne shi makarancin mu ai ba haka karanta ba a ah, to me su farko to sai wani ce to na ga su biyu kafin biyu ni zan ce yujrukukumul ya yi dai ko bai gudu ba na'am ya yi daidai wata mada tsaye na jikin faɗa ya yi daidai ya yi kuskure mene ne dalilin kuskure e akwai dalili ai yudrikkum ana kiransa idgham min munasilai ko ba ka da jinsi da kamannin tsayin kawai tattara ka za ka shigar da cikin da yudrikkum al-maut arafun duk inda kuke mutuwa za ta rike ku me ce mutuwa suka ce mutuwa yanayi wata halitta ce wanda kan zamanto dalilin katsewar alaƙar ruhi da gangan jiki shi ke kaji definition na mutuwa ita kanta mutuwa Allah ya halice ya yace Allah zai halakar mauta kenan halitta ce hmm suraka wata halitta ce wanda ta zamanto dalili dalilin katsewar alaƙa tsakanin gangar jiki da ruhi da aka halicci gangan jiki sai aka ce rai zo ka zauna a wannan unguwar wannan jikin mai suna jiki na lokaci kaza duka duka shekara ta shekara ɗari talatin kai rai zauna na minti ɗaya kawai baya faruwan dan da aka yi tsarin shi an sai da rai ya zauna Me duka ya ce ba na son ka zai duniya koma inda ka ta ila harin kun san Allah إنك أنت جاهل أهل جيش يرخوما ليه بيطل؟ إن شاء الله قلت يا جبائي إنك اللي تنمي إنك اللي بلائنا إنك اللي مسوعد فيه إنك اللي بنبينا بكافة سمع كينا بوكا تشيك وانا يورو وايتبا وايتبا الله أعلم كيف تشيك يا جبائي مسمى هو دمه في المينة. amma kai da alkalai ya dinga kai kawo a kanta. na lada da zunubi so ka shiga taikar shi ya tafi kila ma ya zama to dalilin ke zo da iyaye ba ya tabbata hadisi ba tsorakan mutuwa wata halitta ce ina wani ta da ke zama to sababi na katsewar alaƙa tsakanin gandun jiki da bai mutuwa tana da ɗabi'u kamar biyar farko dai ita ba ta jira wannan halin ta na biyu ita mutuwa ba ranta da waye ke kawai tana yi mai indiscriminating ba ranta da kai malin ne almajiri da tana ce a'a na biyu ke na uku ita umartatta ce bisa umarni mai duka take aiki na hudu ba ta ganin ta da ɗan adam yana ganin mutuwa kuma da yana da iko kan da gabin da gita kuma ba ba aka take ba sannan na biyar cikin halin mutuwa ita ce mayar da ƴaƴa marayu nan ta in ka so ka ƙara na shida ita ce mutum transfer ka ɗauki shi da gida ƙerarre ni'ima ni'imtacciya ta mai da shi ɗakin da baya ita ce jiya ga shi nan yau ga shi na sha biya muku abin da ya faru game da marigayi abubakar audu tsohon gwamnan kogi allah ji kanshi da rahama bayan ya rasu don abin da yana cikin kwakwalwa ta sosai sai aka nuno hudu aka ɗauko ofis ɗinsa na executive governor a local ja sannan suka ɗauko gabarin ta san mutane hanyar whatsapp ɗin misali sai suka ce he was once here now he is here one a da yana oh, of yanzu kuma ga inda ga ofishin ga kabarin ba canja maka aya ba ya ishi ka karatu da mai hankali kowa za ka ce karewa da arabsun? sarakin Allah ta'ala ce duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ba haka ne ko? walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna kan benaye shi ne buru burji ta da irin su burji khalifa a dubai burji burji burji hmm. ai suna suka sa manshin gida na isa suna ta da shi burji kana da kasashen da suke da ginin da in ka ɗaga kafin ka gani sai da kusan ta faɗi daga hawa ɗari da twin towers na america hawa na wani to Allah ce ko da kuna cikin irin waɗannan gidaje can ƙololuwa kuna ganin ba mai ganin ku mutuwa za ta je ita ba ta bukatar permission ba ta bukatar visa da na tazo Allah ce walau kuntum fi burujin mush walau tufidu mubalagha fi al-ibti'ad fi itqan al-dunya ko da kuna cikin buruj wato ainihin gine-gine na isa in ka so ka ce fada-fada na isa mushayyada waɗanda aka kera aka kyautata gini daga attashi mutuwa ta tare suke Allahu akbar sannan kuma sai Allah ta'ala ce ne wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah Allah ce kafaran nan na Makka in wani abu ya same su mai kyau suka ci riba a kasuwanci kaga hasana ce suka samu haihuwa hasana ce sai ce a wannan daga Allah ne وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك in suka gamu da talaulautuwa kuwa wato bala'i ko annoba ko tajirifi ko mayata sai muhammadu bin yi mana saboda yana zagi goma kanmu za ta suke fushi suka azabtar da kenan canfi ba dan yau ba a rasu sai allah ce ne ƙul kullum min indillah gaya musu da mai kyau din da mara kyau min inda lafi daga Allah fama li haƙula ilƙaumi la kan me ya samu waɗannan mutane la ya kaduna ya na hadisa ba sa fahimtar magance na ce ya haɗa da aya ta gaba domin suna da alaka ne sai mafassara su sai Allah ce ma asabaka min hasanatin fa Allah duk abu mai kyau in ya same ka daga Allah ne amma wa ma asabaka min sayyi'atin fa na nafsika mummuna kai ta janyo wa arsalnaka na nasi rasula mun aika da kai hmm? mun aika ka haka ce mun aiko ka hausa ba da yi ba a wasu ofisar da ke ce mun aika ka ko mun aika da ko ka ce mun aike ka ba mun aiko ka ba masu faɗa suna kuskure a hausa mun aike ka zuwa ga mutane a rasulan a matsayin manzo wa kafa billahi shahida kuma Allah ya shaida ne akan haka to in ka kalli ayar da kyau da ayar da ta wuce da wannan sai ka ga kamar akwai cin ko? ina littafin Allah dalilin ayar ta farko Allah yana cewa da mai kyau da mara kyau duk daga waye amma aya ta gaba sai ce a'a mai kyau daga Allah ne mai kyau daga kanka mummuna afwa kai ka janyo amma aya ta duk daga Allah sauran ake samun sarƙaƙiya ya za ku waro sai ma ta ilimi Allah ya tsara musu albarka ji ɗansu wanda suka wuce su Allah ta samu koyi su sai suke cewa abinda ake yi da suka ce in mai kyau ya same su sai daga Allah ne mummuna daga gare ta ne Allah ya ce a'a mai kyau daga Allah ne mara kyau ka janyo eh da mai kyau da mara kyau duk daga Allah ne ta fuskar halitta abin da ake nufi ta fuskar halitta idan ka ɗauki misali da zakara da maciji wanne za ka sa a ɗaki ku kwana tare na'am shi maciji mai laifin shi Kamar duk waye yi su shi ne ma nan duk daga allah a eh, by default ta hanyar halitta giya ba haramun bace waye halitta kayan haɗa giya ɗin shayi ba daga Allah bane wannan ne za mu sha shayi wancan haramun ne amma zuwa ya ma halicci amma ya ba baka hankali eh na yi zama dan ka san hikima ta ne wannan na halitta wannan na haramta to da Allah yake duk daga Allah ne ya eh, ta fuskar wannan suna kiransa alqaba'ul kauni ko alqaba'ul kadari ba ku gane ba ku wani mutum ɗan uwansa ya sata sai ce da sai na umar ya sarki musulmi allah ne kaddara mai sa hmm? ka kyale shi ya ce eh allah ya kaddara ya saka kuma allah ya kaddara sai mu yi jami'in shi kun gane? tora ka da mai kyau da mara kyau daga allah sai allah ce me yasa ba su da tunani ne amma a nan gaba sai allah ce mai kyau daga gare ka ne wannan suna kiransa alqada'u shar'i hukunci na shari'a wancan misali da na ku da ka sa zakara a ɗaki zakara zai sare ka ne ba kai ne ma za ka sa rabin shi ka yanka ka ci ba da ka kaga hasana ke da ka je ka ɗauko ko in ce ya je ɗauko kumurci saboda sakarci kuma sun yi ta'addanci da Allah laifin waye da shi ne famin lafi ka kiyar wancan ta fuskar halitta da mai kyau da mara kyau daga Allah amma ta fuskar shari'a ga shi saboda wanda misali ya yi fata ya Allah ne hukunta mun ji Allah ne hukunta kuma Allah ya ce a yi kyale ban gane ko ku gane ba akwai misali da yawa a nan shi ya sa misali likita in yake da kai maganin nan ka sha so biyu a ƙwarewa ce kar ka sha sama da haka mutum ne fa Allah ya ba shi ilimi yana iya kuskure amma ka yadda ta bi dokar saboda kana kiwon lafiya amma ka tsare kuma shari'a inda za ka sha maganin ka hambuɗa sau goma ka mutu to za a hukunta ka kashe kanka za ce ai ga abin da rikici me sai kawai tun da kai ba firin ka bada alal misali to idan dan adam ke ne ce ga doka kare to ubangiji ma ne ga komai a rayuwa na da ka'ida yanzu idan ka kwano mota ka zo ganga ga mutane a gabanka mai za ka taka totur ko birki da ce ba kome allah mai taimako ne sai ka kundu mauta ta taka totur mai ta yi ta shafi hukuncin waye da kuma anan ka taka birki ga misali da yawa kuma wannan shi ne wannan ma'anar ayar ka gaya musu ma a ka min hasanatin famin allah in ka ga mai kyau daga Allah ba muna azumi ba yanzu ai mai kyau ne ba za mu samu lada ba Allah zai ba mu ya ma ba mu insha Allah tabaraka wa ta'ala kan kaga hasana sai wani yaki zai gamu da wasu sayi'a fadin da suka bai su kai ya barka lafiya Ka ga wata ɗin kuma an san kuma ka ga mu ne suna yi sai ka zaɓi ka zama daban da su kuma kana ƙarin ke su ke su arabtun suna son ku gane bambanci tsakanin alqada'ul kauni da alqada'ul shar'i akwai hukunci na yanayin halitta akwai hukunci na shari'a saboda Allah ya ce mun aiki mun aike ka ga mutane nan sai Allah ce wa naka? ya ce lil arab ya ce li ahli makka lin nasi jami'a ga dukkanin mutane to wannan shi ke nuna maka abinda muke kira alamiyatul risala ta'addudiyya saƙon manzon Allah yana da gamewa ta fuska biyu akwai alamiyya geografiyya ta'addudiyya akwai alamiyya ta'addudiyya diniya abinda muke faɗa da turanci wato wato the universality of Islam geographically universality devotionally geographically manzon Allah bai takaita da geography din makka ba kawai duniya shi manzo kun gani ne geographical nature na wannan universality din gadewa sannan kuma wannan saƙon wannan saƙon yana da abinda muke kira devotional universality wato gamewa ta yadda ibada a musulunci komai ibada akwai yin zafar da ibada mu mutum musulmi ka ibada kwanciyar ibada sa gobe ga inda manzo Allah ya fara gobe a yatsan karshe don ku san da wani amma ya halarta kafa a nan amma in suna za ka bi cikakkiya ga inda yake sa gobe alai karatu ka san komai suna ne cin asuwa kwanciya bangaren nan shiga ban aiki da kafar nawa ne ka fito da kafar yani komai naka an gane neman aure kusantar iyal komai an ba wa kulle shay'in fassalnahu min tafsila wannan shi muke nufi da gamewar musulunci ta fuskar ɗaiɗaikun mutane da ganewar musulunci ta fuskar ibada komai ibada ne saɓanin bature da ke cewa allah daban addini daban we render unto caesar what is caesar's and unto god what is god wannan ƙauyanci ne kidan hukunci ne Allah daban mu a musulunci alhamdulillah shiga ban ɗaki ma ibada siyasa ibada shi yasa duk an siyasa da ke cewa mun kawo kawo mana addini cikin siyasa suka ce ku ji tsoron Allah wallahi sai mutum ya rinda ita wannan magana sai ka yi rinda ba abin da ba musulunci ce sannan irin waɗannan 'yan siyasan su ke ci da musulunci sai su nika hoto na kamfen har da rawari wani lokaci na munafinci don a san musulmi kenan a shekaru riga musulunci kan gaɗin ba haka ba bane inda ɗayan zai shiga irin na waɗancananka kun gani ka yi shiga ina waɗancananka ka zo karo wani ƙozuta wani aika fi ka yi shiga irin na kankaje tsaftace ka ne ka fafta sai ta awon wanda wallata hira to amma sai kai shiga irin namu don a san kai musulmi a shi kuna ci da musulunci wasan nan kuke ba a jini a musulunci ba su yasa a musulunci muna faɗin wannan da musan kuskure muke ya lafazin da za mu faɗa su abokanan zama musan taɓin na maka ba a jini a sayasa su sun taɓa cancin su a fili suke ba su a shari'a fassocin su yi jiga su yi magana su iskantar su zagi yi karara ba ne cewa kara ba sa jin munafinci sai musulmi sun rukullo don lawai a hankali wani irin hankali ai hankali shi ne na bari gaskiyar magana ta tsari kai ne baka fahimci haka ba saboda idan ka ya rufe kan wannan kai ne to mukiyar addini ne jigon rayuwa Allah ka samu kiyaye shi da Allah ta'ala ya wa kafa billahi shahida Allah shi ne maishi akan shirin cewa manzon Allah lallai manzo ne na dukkan duniya shin kuna tsammani sakon manzon Allah ya takaitu kan mutane ne kawai hadda aljannu hadda aljannu kun gane ku hadda aljannu domin aljannu da suka ji ana karatun Qur'an suka ke amsa aya ta gaba من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول إن أقلب النحو من يطيع الرسول أصلي من يطيع العلم مجزومة ما؟ نعم؟ بالسكون سيد عين السكون فيك وقت من يطيع ومثل كثير الأولي كفا كفرات صبغة دم صبغة دمان فين الشرط حكمك في حرف الشرط يطيع فعل الشرط فقد أطاع الله جواب الشرط شو أمامي يسا بعبر دولي أكن أنبا تيجا فهو الخشية التقاء الساكنين فحركت العين المضمونة المجزومة المسكونة بالكفرة مخافة التقاء ساكنة وانا ابن يقول قواري ينا تكن مصنبات نحو المساكين الأسا قصبا ما تكادين السبا فلكن من يطيع الرسول دون دي يوم الزم الله داء صلى الله عليه وسلم فكسمي فقد أطاع الله يا بي الله النبي كأي الله يباشي وانا الله فيه shi kadai ne ya ce, in ka bi shi ka bi to ya wanda zai zo kuma ce da kai shine wani wani wani wani wani ya saukar da kai daga turban annabi ka shi bayan shi ba da wannan garantin a qur'ani ka san halaka A nan ne bidi ake cin kaso ta agun waɗanda wato aka masa ke dabarwa Allah ka tsare Allah ya ce man yuqir rasul yake mai yuqir shaika ko waliya ko sahabi ko malaka la la la la man yuqir rasul duk wanda ya bi manzo na faqad tabbat ata Allah ya bi Allah wa man tawalla wanda kuma ya juya baya yaki to ai Allah ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza dama ba mu aiko ka mai gadi a kan in anta illa menene nazir ko ba haka ba lafa alaihi bi musaitir illa man tawalla wa kafara ka iya ta kawai شيسا إمام البخاري دا مسلم سكفت دا حديث الحديث الأبو هرنة من ذا غلا يتشي يتشي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى بخاري دا مسلم نبيتي الأمة تدت ذات الجنة sai wanda yake wanda yake kuma manzon Allah zai ki sai to ai wanda yake da kanin janna wanda ya sa ga sunnan da ya ki kenan ya ki kenan ya saba to kaga ta yi daidai da wannan aya wa man tawalla wanda ya kau da kai gaban biyar manzon Allah ya manzon Allah kuma arsalna ka ya aiko ka ne gadi ba sai kai naka kenan ko sai ne a fagen da'awa me ke wuyan ka yadda sako ba ka da ikon filin samu shi sa rashin fahimtar irin wannan karantarwar ne su je samari wasu faɗa cikin haɗin da suka ɗauki misali idan ka je zan ba da misali a ce jami'an tsaro ne sun zo da ke guwa da bindigogi da masu gadi suna cashewa ga mata ga giya a wurin sai kuma ka zo ka san annabi ya ce wanda ya ga munkari ya canza shi kuma ga suna munkari amma ga bindigogi ya za ka yi zai kawo su da duka ka ce a ƙudu billah subhanallah ka da ke su wani ce haka zan yi in an kashe ni na samu shahada maka ce ba shahadar kuda ke na wallahi an ba shahada ba saboda ka kauce ma mefas na annabi ya ce wanda ya ga munkare sun zai in ba su da iko sun ce ba ka da iko a da su suka ga wasu sabari ba sa fahimtar na sosai sai a yi can kuɗi amma inda za ka zo jikin masallaci daga an liƙa a hoton giya a billa ai ba sai ka tambayi liman ba cire shi nan kana da iko kuna gane hukun kuma ka ya ne ƙa'ida ce shi canza kari yana da mataki akwai canza kari da ɓanna aikin masu mulki ne ba ka da iko shi ne biyu biyu iya gwamna zai iya shugaban kasa zai iya kaza kaza kai kana da iko ne inda kake da iko a gidanka to za ka yi biyar da ita don za ka iya tsala matan su bulala in ba ya tsalla in ya shekara goma duka ba ya fasa kashi ba wannan gidan ka ne na biyu ba za ka iya canza da hannu ba sai ka faɗa da ba wannan aiki malamai ke su faɗi ok sannan na uku ba ka da iko ma faɗan ba ka da dama to ka ƙi a zuci waɗannan matakai uku in ka rufa su annabi ce fa zalika ad'aful fadirul imani to da zarar mun aje wannan tsari na annabi Muhammad za samu ƙarfi wani zo maka da tunanin shi da ra'ayin shi kaza kaza zo mu kafa shari'a mu mutu yawanci tsawon mutuwa ne abinda ake cewa ka bi salon annabi Muhammad kai mutuwa ne azanci man kai mutuwa mai dalili Allah ya ce salon wa kabi a Allah an kashe ne saboda kai Allah shi kariya bace shi na bin tsoron rike manhajin annabi ku nisanci irin samarin da kuke bukata a juyi ne ya wani komaji a kan mimbari a wani lawa aka ba wani ba shi ba ne suna jin bindiga dawo duk da su ba Allah aka ba so a kiyaye ba wannan kwamiti da ke tsoron ya mutu amma abin da muke shafta bai tsarin manzo Allah sai ka gwamna Allah kai mana arzikin kiyaye tsarin shi hal hana waqtu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaman ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayan wa musulmi ko kashi neman taimako